a yau ne shirin gwamnatin tarayyar najeriya na samar da aikin yi ga matasa kimanin dubu ɗari biyu ta ɓangaren malanta da harkar gona da kuma ɓangaren lafiya zai fara aiki na ji ta bakin wasu daga cikin matasan da ke neman wannan aiki kamar haka a ka cike wannan takarda na neman aiki ko kuwa ai hakikanin gaskiya na ciki to kuma ga yadda na samu labarin abu ne wanda an bani shawarwarin ciki abin saboda mun sha mai irin wannan abin abin kuma bai tabbata ba ka san da wannan shiri na gwamnati eh a lokacin dai da ake yakin neman zabe na ji an yi wannan alƙawali to amma zuwa yanzu gaskiya ban san da ce ba ana shirye-shiryen za a yi ɗauki malamai da ma'aikatan gona da kuma malaman lahiya to sai dai kuma bayan bangaren lafiya da harkar gona da kuma malanta gwamnatin ta najeriya ta bayyana cewa nan gaba kaɗan za ta fito da wani tsari na samar da aikin yi ta bangaren wasanni kamar da ministan wasanni barista solomon dalon ya shaida mini a hirar da na yi da shi a harkar wasanni akwai hanyoyi da yawa akwai albarku da yawa kuma ita ce ma hanya yanzu da ta rage wa kowane gwamnati a duniya duniya ta nuna cewa hanyar da yanzu kowa ya koma da hankalinta wanda zai iya samu matasa aiki ne cikin sauri shine harkan wasanni wannan harkan wasanni za ta iya ta kawo aikin yi ga yara domin dan wasa yanzu a duniya shi ya fi kowa albashi harkan wasanni na kawo bude ido eh, harkan wasanni na kuma sa eh, jari na kasa a waje ta bunkasa saboda haka idan dai ga hanyar da za mu same ta da sauki menene ne kuma na zuwa kashe dukiya a wani wuri sare nan a birjama to abin da muka tunkara a wannan gwamnati shine mu tabbatar cewa mun bunkasa harkan wasanni domin yaya mu samu shiga cikinta. To ko menene fatan matasan dangane da wannan shiri na samar da aikin yi gare su ga dai abin da ɗaya daga cikin su ke cewa. Matasa ya kamata duk wanda ya samu wannan dama ta aiki da ake cewa za a ɗauka. to kai ya ce ita kaɗai zai rike saboda abin da aka ce za a biya naira dubu talatin ne don haka sai mutum ya samu wani abu ko wata sana'a da yake dama kai ya sake ta yana yi yana yin wannan saboda dubu talatin a yanzu dai yadda al'amuran rayuwa ta yi tsada gaskiya ta yi ma mutum kaɗan domin allah dubu talatin nawa ake sai da shinkafa nawa ake sai da masara amma in aka yi haka an taimaka kwarai da gaske babban ya jibrin murya amurka daga lagos